A sarafilu, shi abinda aka wakala mishi yanzu haka inda ni da kai ke magana ina kallon shi yanzu haka yana rike da kafo kafon kudura ya kusa da shi bakin shi haka yana kallon al'arshin Allah shehu yanzu ga kana yanzu ga kana kani shi kana kallon shi yanzu ga live wallahi wallahi sun matallahi Allahu akbar yana rike da kafin nan yana sai haka a karkashin al'arshin Allah ya kusa da shi wurin bakin shi Tunda Allah ya halicce shi haka yake sai ka san mala'iku ba su fuci mhm. ba kyafta ido jikinsu bai kaikai ya susa bai sayawa ya gaji bai zama ya gaji ba su kwanciya ba su kwana wasu halitta ne abin da ya sa bai huci bai da hanji bai da fufu bai da zuciya bai da koda Biswari na ji na. Na ji na mamaki. Mala'ika bai huci kamar da mu muke hucin nan. Abin da yasa bai huce ba halice shi mai huci ba. Bai da koda, bai da fufu cikin cikin shi wanda ke hucin nan. Bai da zuciya, bai da hanji don bai kashi bai boli. Don shi ba namiji ba ne ko ba na mace ba ne. bai kyafta ido sannan bai kwana sannan bai sake zama bai gajiya bai da waɗannan sifofi wannan duka na dan adam ne yake asrafilu na sai karkashin al'arshin Allah yana jiran Allah ce ma alkiyama ya kai busa kafin farko da Allah ce mai busa kafin farko ce ya sura sura wannan Allah kadai sa irin voice da suke da shi in ne in fa ne in fo ne Allah ya sani zai fura zai riga kara haka nan kwana arba'in bai sake ba kamar da kasar lorin ka misafuwa da amerika in wani waya ya touch horn na yana bugawa bai barin nan wayan nan to haka zai ringa furawa kwana arba'in furawan nan yana kashe komi komi ya ji sai ya fadi ya mutu ko itace ya ji sai ya bushe ya fadi ya mutu ko duti kamar na inda ka san kuma shi ce maka manfa ko nkoko manya-manyan duwatsu tudu ko uhudu kayan haji uhudu dusin uhudu na tudu in ya ji sai karkai kakkare ya zama kamar gari komi ya ji ya mutu Mr. inda nike zaune na, ni da kai muna bin ga in busan kafin alkiyama ya kai ban musawa kuma na mutu kenan na zaune mace in tana ba diyanta nono ta haifu ta ta ta ta ta mutu in tana da ciki shi ta haifu rannan nawa za ta yi nakuda ko yau da daddaren ga ita da mijinta suka kwanta Allah kaddaran maniyin da zai yi halitta ya shiga cikin mahaifanta ranar tashi alkiyama in ta ji busan nan ta haifi wannan yaro ya wannan nasu ta rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un azim ta zahalu kullum murda hatin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamla wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaban lahi shadid alqur'ani ya faɗi to dai shi a gara'ilu shi ya pay attention ne alert ya yi alert kafur da yana hannun shi ya kusa da shi wurin baki da Allah ya mishi izini shi fara fura kwana arba'in bai sayawa in ne in yanda dai kaho ake fuwa wani abu ke fidda murya kowa na mutuwa har kwana arba'in shi saya Allah ya ce kwana arba'in kuma kowa na kunci ya mutu. Yau mai yunfahu. Wani mutum ya ce, wo shehu bi ansa question ba. Yana eh, yana ce, Sheikh Ahmad Tijani yana ganin Malaika Jibril, yana yi magana Malaika Jibril. Wai ba ka amsa question nan ba. Ni question, question in ya shige ni na ilimi ne. ina so in waye da abin nan don na zo na fada abin shi ka gane shi kula okay barin barka haka nan na kor na fara koro mala'iku da annabawa mursalai da annabawa ordinary da waliyye kutubai da waliyye ordinary da malamai da kaza kaza to wurin ne zan fito maka da caution na shehu tijanin da yana ganin mala'ika yana magana da mala'ika jibrilu don ka fahimta